sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga usmanu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 wa qudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da kuma jinjinawa sun tabbata ma Allah subhanahu wataala wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya sake bamu dama muka dawo a cikin wannan shiri mai tarin albarka wato shiri na wato ayyukan mujaddadi da kuma makusantan wanda shiri ne wanda ke kokarin karanto muku littafan da mujaddadi ya rubuta da kuma makusantansa muna cikin karatu littafin umdatul ubadi littafin da shek usman makudu ya wallafa umdatul ubadi kun fi ma yudanullahu bihi wanda wannan littafi satin da ya gabata mun bayani game da abubuwan da ya kamata a ce kayi na sallu salloli na nafila wanda shekhu usman bin kudu ya gaya muna kuma ya kawo muna hadisai kuma ya yi muna bayani daga tana birnin iral sunan fasuhiyal fari na gajere na suna da cin fuska ijiyar fadaita da tsawuriya ta fu'anu suna da za mu tashi inda yake cewa wa amma ma labudda min hunna daban min jihati saumi mala yake cewa tunda an yi bayani sallah sai azumi yake amma abun da ya kamata shi ko cikin abin da matsayin musahabi a bangaren azumi shi kuma yake Ahmadu Zaruku ya faɗa fi cikin Umdatul Muridi Sadiq wanda mun muku bayani wannan littafi Sheikh Usman ibn Hudi yana yawan dobo shi na amfani da shi yana karantar da shi yana yada shi wannan littafi Umdatul Murid sai yake cewa malin ya faɗa cikin wannan littafin fa amma sawmu fa aqallu awradihi thalathata ayyamin fi kulli shahr yake amma shi azumi mafi karamcin wuridansa a ce ai kwana uku a kowane wata to shine mafi karamci a ce ka dauka maka kanka duk wata zaka yi kwana uku duk wata zaka yi azumi kwana uku to shine mafi karamci kenan raggo shi ke tsayawa ga wannan shi kadai shine a kasa kasa kuma yana da kin hadisi a watan wa'anda manzo Allah ya bada umurni a yi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tab hadisi ya tabbata cewa kai azumi a cikin kwana uku a wata wato yana daga cikin kamar ka azumci ma watan ne gaba daya domin duk kwana ɗaya za a baka lada goma to wannan yana daga cikin abinda malam malai yake cewa mafi karamci shine ka ce kwana uku a kowane wata kaunu ha albir amma amman wa kaunu ha albir a masabar imamu malik ya kara hanji cewa wa'annan kwanakin su zan lokacin da wata yi fari kinan kwana goma sha hudu ko sha biyar sha shida ko sha uku sha hudu sha biyar ko sha biyar sha shida sha bakwai kaga wa'annan lokacin rana wata ya riga ya yi fari sosai to bai son ka keɓance su don gudun kada ɗauka cewa ba a wa'annan kwanakin guda uku in ba lokacin da wata ya fari ba domin akwai hadisin da ya tabbatar da azumi a wa'annan kwanakin kamar imam malik sai ce to gudun kada jahilai su ɗauka cewa ba a azumi sai a wannan lokacin to shi yasa sai ya ce maka ruhi ne ka rike wa'annan ka ce kai sai sun yi fari kawai sai lokacin da wata ya kai tsakiya sannan za ka yi azumi ya ce maka ruhi ne to amma dai wannan azumi yana da muhimmanci kuri da gaske sannan idan kuma kai ke za ka yi azumi a wa'annan kwanakin lokacin da wata ya kai tsakiyar ko kwana goma sha hudu ko sha biyar ko abin da ya kamanci haka baka da laifi saboda akwai hadisin da ya tabbatar da wannan illa dai kawai wancan karka dauka cewa dole ne daukar sa dole shine babban laifi shi yasa Imam Malik ya dauke shi da cewa matsayin makruhi ne wallahu ta'ala ala don gudun kada ka dauke shi haka yace to wannan yana da cikin abubuwan da ake bukata ga musulmi mai matukar muhimmanci ka yi azumi kwana uku a kowane wata duk wata ka yi kwana uku sauran kuma kwana ashirin da bakwai ka ci abincin ka da rana wa kana malik rahimahullahu ya sumu yauman min awwali shahari wa yauman min bihi, wa yauman min akhirihi malik ya ce amma imamu malik shi yana raba kafa sai kwana ɗaya a farkon wata lokacin da wata ya sa tun yana farko goma farko sai kwana ɗaya in aka shiga goma ah, na biyu kenan ah, goma sha sai yi ɗaya haka kuma can ƙarshen watan kuma sai yi ɗaya idan ka haɗa su kaga shi kenan an samu kwana uku ba jiran ta yake ba yayi ɗaya farkon wata ɗaya tsakiyar wata ɗaya ƙarshen wata imam malik yana wannan kamar yadda shekh usman ibn fudi ya kawo wannan littafin nasa Allah ya ji kansa da rahama yake cewa haka kuma daga cikin abin da ke da muhimmanci na azumi wanda ake bukata mai matukar muhimmanci yace wa awsaduhu siyamul isnayn wal khamis da'iman wanda a tsakiya da yake wancan shine a karamci ko kwana uku a wata yace to wanda a tsakiya shi kuma shine ka rinka azumi at-tanid da alhamis kullum a ce duk alhamis kana azumi duk atani kana azumi wannan ma hadisi ya tabbata hadisai sun tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan azumi har ma an tambaye shi azumi a ranar atani yake a ranar da aka yi shi ne shi yasa yake son azumi a ranar sallallahu alaihi wasallam yana azumi a tanin da alhamis to imam malik yana azumin wannan haka shi ma shek usman ibn fodiyo yana yi kuma yana ba da umarni a yi malaman sunna suna azumi a tanin da kuma alhamis radiyallahu ta'ala anhum ajma'in yace to wannan shine a tsakiya kenan kaga wanda ya azumin attanin da alhamis a wata zai samu fiye da uku to kaga ya dara wanda ya uku kawai kaga shine a tsakiya kenan yace wa Waƙar sallallahu alaihi wasallama ya takhayyaru siyamahuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumin su wayannan kwanakin alhamis da kuma attani wa hadithuhuma sahihun malike kuma hadisin su tabbatacce ne ingantacce hadisi ne wa adadu wa addadahuma ibn rushd wa iyad fil ayyam al manduba ibn rushd da iyad al qadi iyad suka lissa wayannan suna cikin kwanakin da ake bukatar ai azumi Sheikh Usman bin Hodiyo malami ne malamin tarbiyya ne, malamin hadisi ne, malamin fikihu ne, malamin tarbiyya ne. Wanda wannan ya sa ko da ya kawo ma hadisi to kuma zai sake komawa can maganganun magabata su ma sai ya kawo ma domin ka fahimci cewa hadisin nan yadda ya fahimce shi ba shine kadai ke da wannan fahimtar hakan ba a'a magabata su ma irin fahimtar da suka ba wannan hadisin kenan to shi yasa ka ganin da ya kawo cewa akwai hadisi akan haka sai kawo kuma ibn rushd irin magabata ya kawo iyad alqadi iyad yace duk sun dauke su haka yace duk wannan suna suna azumin wa'annan kwanakin so bi yana nuna mana muhimmancin wa'annan kwanakin kuma shine mafi zama tsakiya kenan shine tsakiya kenan a ce kai alhamis kai atani alhamis atani atani alhamis to kaga wannan zaka same su zaka ga eh, kwanakin sun yawa a wata kenan wa aktsaruhu sawmu dawuda alayhi salam don kaga zaka samu kusan abun nan kenan azumi takwas a wata zuwa sama da takwas ma so kaga yace wa aksaruhu mafi yawa shi kuma tuna mu ambaci na ƙasa kwana uku a wata malin ya ambaci na tsakiya attanin da alhamis to wane ne mafi yawa koli koli inda mutum zai kawo a ce ya kai koli to siyamu dawuda azumi annabi dawuda in ji malam wa huwa kuma wannan azumi ai sananne ne kowa ya san azumi annabi dawuda don hadisi ya tabbata akan sa cewa azumi annabi dawuda shine yau ka sha gobe kai azumi yau ka sha gobe kai azumi ka rinka yin haka in ka sha sau ɗaya kai azumi sau ɗaya ka sha sau ɗaya kai azumi sau ɗaya ka rinka yin haka to wannan shine mafi yawa kuma shine mai wahala to azumi yana da wahala kwai da gaske to shine kolin da shine karshe kaga ga na tsakiya ga na farko ga na tsakiya ga na karshe wato a yawa so kaga sai ka zaɓa makanka wanda ake iyawa in wancan na farko ka gani to alhamdulillahi ya isa sai ka rike shi in na tsakiya ka gani alhamdulillahi sai ka rike shi idan kuma kana da karfin da zaka yi wannan na karshen ga mai wahalan nan to kuma sai ka yi shi azumi annabi dawo da kenan manzo Allah ya ce wannan azumi shine mafi soyuwa a gaban Allah mala yake to wa amma mala budda minhu nadaban min jihati tilawa yanzu mun ji abin da ya shafi bangaren sallah da kuma azumi cikin ibadodi wa'anda suke na nafila to sai sake dawa kuma cikin ibadodi masu muhimmanci wanda an mustahabbi ne yace akwai wajen bangaren karatu alqur'ani shi kuma yace shi Muhammadu Zaruq ya faɗa cikin Ummatul Muridi Sadiq yace wa amma tilawatu fal awsadu fiha al khatamu fi kulli ashrati ila shahrin mafi zama tsakiya ka koma tsakiya wanda a tsakiya shine a ce duk kwana goma kana sauki alkur'ani duk kwana goma kana ɗauko alkur'ani ka karanta cikin kwana goma ka sauke ka karkasa qur'ani ka cikin kwana goma kana saukewa to wannan shine ni ne tsakiya a ce kwana goma kana saukewa wa aqalluha na kasa ko fi shaharaini a ce cikin wata biyu ka sauke sau ɗaya to ka har yanzu ka zan ragu ragu kenan amma shi a ƙasa shi ma yana da kyau a ce duk wata biyu ka sauke alqur'ani wa aktsaruha mafi yawa wanda shine koli bai kamata a wuce shi ba fi kulli salatin duk kwana uku ka sauke duk kwana uku ka sauke manzo Allah ce duk wanda ya karanci Qur'ani ya sauke shi kasa ga kwana uku to bai gane abin da a cikin Qur'anin ba sauraka shine kenan mafi karamci ko kuma mu ce shine mafi yawa a ce ka sauke alkur'ani kwana uku ka sauke wasu kwana uku ka sauke kwana uku duk kwana uku ka sauke to wannan shine mafi yawa to amma dai da zaka koma tsakiya duk kwana goma ka sauke to kaga shine tsakiya in ku ka dauki wancan na karshe karshe to kaga kenan duk wata biyu sai ka sauke wannan shine abun da Sheikh Usman yake faɗa mana cikin wannan littafi Allah ta ka masa alkhairi Allah shi masa rahama yace to wannan shine abun da ya shafi bangaren karatun alkur'ani yake wajen zikiri kuma wa amma ma la budda minhu nadaban min jihati awradiz zikiri abunda a ci kuma mafi muhimmanci mai kyau cikin wirdai su kuma na zikiri yace to shi kuma gashi kamar haka faqar kafaka fi zalika ma ja'at at targibu fi abunda yazo na kudaitarwa cikin wannan to ya ishe ka kenan mala yana so ya nuna ma cewa hadisan da sun ka zo suna kwadaitar da yin zikiri da nuna ma yadda ake yin zikiri to ya ishe ka ka tsaya nan inda wa'ina hadisan suka tsaya Sheikh Usman yana son ya aza ka ai aza hannunka bisa ga zikirran da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kuma kai aike su yake wa min zalika ma jaa fi sahihi muslim daga cikin wa'innan wiridan da suka zo wanda ake bukatar kai akwai hadisan da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sahihi muslim kenan hadisan da suka tabbata a cikin sahihu muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace daga cikin su akwai hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ce idza qala al mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar thumma qala أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وانا حديث إمام مسلم وانا كي نونا منا يدي يكامات تأتي متين يوجين كوي كوي يوم يكيران سلا واتو حديث كوي كوي يوم يكيران سلا وانا حديثي ينا سون يانونا منا چيوا إدان كجي ميكيران سلا ka faɗi kamar yadda mai kiran sallan ya faɗa in ba wajen hayya alal salati ko hayya alal falahi ba to shi anan baka cewa hayya alal salati baka ce hayya alal falah sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yi haka ya ji mai kiran sallah ya kuikuyi mai kiran sallah a ƙarshen kiran mai sallah an ƙare kiran sallah yace Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta manzo Allah ce duk mutumin da yi wannan addu'ar bayan ya koyi mai kiran sallah to ceto na ya tabbata gare shi zan cece shi a ran tashin kiyama to wannan iyaka falala kenan shine uh, Sheikh Usman ibn Hudi ka a wannan hadisi kuma yake nuna mana muhimmancin sa kenan ya kamata a ce mu kula da shi hadisi ne wanda aka samo daga Umar dan Khattab Umar dan Khattab ana ce masa Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Azza al-Adawi Abu Hafs al-Madani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai kuma ɗaya daga cikin wa'anda suke almubasharuna na janna ne kuma ɗaya daga cikin khalifofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al-khulafa yana cikin almubasharuna bil janna yana daga shi ne farkon ma wanda an ka fara sa suna amirul mu'minina ne farkon da aka sa suna amirul mu'minina kuma yana cikin mutane da suka a farkon musulunci domin musuluncinsa an ce shi ne mutum na arba'in a musulunta mutum na arba'in a musulunci umar ɗan haɗa kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shedan baya haɗa hanya da shi idan ya biyo hanya shedan ya biyo hanya to shedan sai dai canza hanya mutum ne mai tsanani mutum ne mai abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake ya Allah ka taimaki musulunci da ɗayan umarori guda biyu ko dai wannan Umar ko kuma Umar bin Abi Jahal sai ga annabi ya Allah ya karbi kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi addu'arsa sai ya shiryar da Umar dan Khattab wanda dai daga cikin sabbai yana cewa ma zilna a izza a munzu aslama umar ibn al-khattab ba mu gushe ba muna da ɗaukaka da girma ba isa ai muna walakanci ba tun lokacin da umar ya musulunta kenan kami ya musulunta suna cikin walakanci amma tun yadda sadda ya musulunta to daga wannan lokacin to ba isa ai musu walakanci don umar bai daukar walakanci Shi ne kawai yan musulunta kai tsaye zuwa ɗakin ka'aba ga arna sun tattara sun komai ya zo ya faɗi kalmar shahada gaba ga arna to shi ɗaya na duk wanda ya sheko sai ce kai ai wannan mahaukaci ne sai ya rabu da shi sai an ji ana ana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai arna su sheko suna sun suna son su zo su bugi waye ke faɗin wannan magana suna cewa manzo Allah manzo Allah ne ko da yake zuwa sai iske Umar na to tsoron Umar suke yi sai kaga kawai mutum ya ji ya ce kai ai mahaukacin can na Umar na ba komai to Umar kenan radiyallahu ta'ala anhum wanda yana da hadisai da dama ya rawaito an samu hadisai a hannun Umar dan Khattab hadisi ne a 539 kuma yana cikin wanda suka halarci yakin Badar kai dukkan ma inda manzon Allah ya halarta a lokacin sa a yaƙe yaƙin da aka yi to tare da Umar aka in ba ta buka ba kuma a lokacin sa na aka samu buɗe birane da dama a cikin yankin Jaziratul Arab musulunci ya faɗaɗa a zamanin Umar dan Khattab kuma ƴaƴansa sun ruwaito hadisi da dama a wajensa wato cikin manya-manyan ɗalibansa akwai ɗansa abdullahi akwai ɗansa asim akwai ubaidullahi sannan kuma akwai alkama ibn waqas ah, kuma shine daga ah, cikin manaƙib ɗinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi Allah ya sanya gaskiya a harshen Umar da kuma zuciyar Umar lokacin da aka binne shi abdullahi Ɗan mas'ud yake cewa lalle ne kashi tara cikin goma na ilimi ya tafi kenan abdullahi Ɗan mas'ud yana ɗaukar cewa ilimi kashi goma ne umar ya kwashe kashi tara Allah ya je kan umar ɗan khattab ya yi shahada ne kenan eh, mu'tazilawa da khawarijawa da yan shi'a su suka kashe Umar ɗan Khattab Allah ji kansa da rahama a shekara hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ta 23 yana ɗan shekara 63 kuma aka binne shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗakin Aisha Allah ji kan Umar dan Khaddab. to wannan hadisi na Umar dan Khaddab ya nuna mana yana da muhimmanci kuri da gaske idan muka ji mai kiran sallah mu yi kokarin mu koyi da shi shi yasa wasu garuruwa ke kokarin su daidaita lokacin kiran sallah saboda mi saboda bai kamata wannan na kira wannan na kira wancan na kira wancan na kira ba sai a yi shi lokaci guda in aka yi shi lokaci guda sai kai koyi shikenan sai abun ya zo daya wasu kuma suna cewa a'a bar shi kawai idan wannan ya yi eh, ka kwaikwaye shi ya ƙare can wancan kuma sai ya yi shi ma ka kwaikwaye shi ka ƙare ka samu ladan wani ya yi shi ma ka samu ladan wa'inda sun kai lokaci ɗaya sai ka bi ɗaya daga cikinsu kaga shi kenan to wannan dai falala ce ta bin kiran mai sallah da kuma faɗi addu'ar da ake waɗa bayan wannan yana da cikin zikurra wanda Sheikh Usman ibn Fodi yake son mutane su rinka kulawa da su zikiri ne da ya tabbatar ga manzo Allah ka rinka kulawa da wannan zikiri kuma أجابكم كما يكتوى من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال هنا يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة ونحديث من قبطة الرشيد hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin manyan manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya ji lokacin kiran sallah bayan ya kurkuye shi ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tama ya Allah kai ke da wannan da'awa cikakka was salatil qa'ima da salatin da ake tsayarwa ati muhammad wasila ka ba annabi muhammad tsani wanda wannan tsani manzo Allah ya ce tsani ne wata daraja ne wani mukami ne wani matsayi ne wanda Allah ya aje ma bawa guda cikin bayinsa ba mai samun wannan cikin bayin Allah wannan matsayi in ba mutum guda ba to kuma sai manzo Allah ya ce ina fatar ni ne saboda idan kai addu'a sai ka roƙo manzo sai a ba manzo Allah wannan mukami kuma wannan mukami shine aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a riga an ba manzo Allah kai ka roƙa kawai idan ka roƙa shikenan kai ka zaka samu lada amma ka roƙan baka roƙan ba manzo Allah shi ke da wannan mukami shi yasa ma idan aka je ran tashin kiyama dukkan annabawa za a je su je a ce ku je ku roƙan mun Allah ya ai muna hisabi kowa san matsayinsa a jawajin annabi adam annabi adam ce ba ya iyawa a jawajin annabi isa annabi isa ce ba iyawa su annabi nuhu su annabi ibrahima su annabi musa sauran annaban duk wanda aka biyo wajen sa zai cewa ba ya iyawa amma idan ka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce dama shi ne shi haƙƙi ne ne sai ya tashi to wannan muƙami ne kamar da malamai suka ambata sai ya tashi gaban Allah ya wa Allah kirari faɗi kalimomi na kambamawa da girmamawa ga Allah bayan ya faɗi gaban Allah yana sujada gaban Allah sallah ce mai daga kanka ka roka irfa'a ra'azaka was'al tu'da daga kanka ka roki abin da ke so za a baka yi eh, wannan mukamin ka ne da zaka zo ka nemi ceton al'umma gaba ɗaya kuma a baka sallallahu alaihi wasallam to wannan shine manzo Allah ke cewa mu roƙan masa wannan mukamin wannan matsayin bawa ɗaya zai samu wannan mukami a duniya gaba ɗaya duk bayan Allah completely mala'iku da aljanu da mutane da kowa ba wanda zai samu wannan mukami in ba bawa ɗaya ba yace ina fatan ni ne daga ka roƙan man wannan mukami annabi Allah ya riga ya bashi wannan mukamin daga in ka roƙan man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mukamin to kai ne zaka samu lada amma shi manzo Allah already dama Allah subhanahu ta'ala ya bashi wannan mukami so wannan a wajen kiran sallan kenan har yanzu dai muna cikin zikiri wanda Sheikh Usman bin Fodi yake son mu kula da wannan zikirin zikurran da Sheikh Usman yake yi wannan duk yana aza mana hannu mu fahimci irin zikurran da Sheikh Usman ibn Fodi yake yi domin mu koyi da shi kamar yadda ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu koyi da shi mu koyi da manzo Allah mu koyi da magabata mu rinka irin wa'annan zikurra ga wani zikiri kuma wanda yake wa min zalika ma jaa fi sahihi muslim malaiki daga cikin wannan kuma akwai abin da ya zo cikin sahihi muslim an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala daga sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas dai daga cikin manya-manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kawu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yana cikin kawi rabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har wata rana yana tahuwa a majalisa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce ma sahabbai ku diba ku gani ga kawu na nan tafi cikin ku a zo a gwada min mutum ya zo ya gwada min waye kawunsa ni ga kawu na nan tafi wani ne sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala yana cewa in ji wannan hadisin da ke cikin sahih Muslim kamar da Sheikh Usman ibn Fudi ya kawo cikin wannan littafin nasa na Umdatul Ubadi fi ma yudanu Allah bihi yake cewa man qala hina yasma'ul al-mu'azzina mutumin da ya faɗa lokacin da ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وبالقرآن دليلا غفر له ذنبه yace duk mutumin da ya faɗi wannan addu'a bayan an ƙare kiran sallah an ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la bayan sallah ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce raditu rabban na da Allah zan ubangiji na wa bil dinan addinin musulunci zan addini na muhammad sallallahu alaihi wa sallama rasulan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zan manzo wa bil qur'ani dalilan qur'ani ya zan jagora na ya zan shine ke ce ni haramun ne in dauka haramun shi zan shine ke ce ni halal ne ina da aiki da qur'ani na yi da qur'ani ya zan shine constitution ina shine jagora na a wajen aikace aikace na a wajen ibada na na yi da qur'ani haka gofira lahu zambu idan ka faɗi wannan addu'a bayan kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gafarta masa zunubinsa gaba daya Allah ya yahe masa zunubinsa Allah ka samu gani hadisi ɗaya na ƙarshe hadisin da zo kuma har yanzu cikin sai musulman da malam kawo anan wa min zalika ma jaa fi sahih muslimin aidan an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu daga umar dan khattab wanda mun faɗa muku wayi umar dan khattab da sun karatun mu na gaba kana qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda yace duk wanda ya ardu arwalla fa qala ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan hadisi duk mutumin da ya wannan addu'a bayan ya kare arullah yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidar ba wanda ake bautawa da cancanta ba Allah ba shi kadai yake bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawar haqiqa annabi muhammadu Bawa Allah ne manzo Allah ne yace futi lahu abwabul jannati samaniya an buɗe masa ƙofofin aljannan guda takwas ɗin gaba ɗaya aljanna tana da ƙofofi guda takwas Ya ce to wayannan ƙofofi guda takwas duk an buɗe su kuma hulumin min ha sha'a zai shiga wanda ya ga dama kenan wayannan kofofin guda takwas duk an buɗe ma da ka faɗi wannan addu'a bayan ka ƙare arwalla sai ka ƙare arwalla kai addu'a kai Ka ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna har to za a buɗe ma wayannan ƙofofi na aljanna Allah ka ba mu ikon karantawa da kuma aiki da wayannan hadisan da kuma yin zikiri irin wayannan zikuran